jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mata a dangare shirin mata a dangare shiri ne da ke zuwa muku daga tashar mu ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja haka zalika shirin mata a dangare shiri ne wanda ya saba gayyato muku masana kwararru daban-daban wanda suka hada da mata har ma da maza a inda muke tattaunawa akan batutuwa da suka shafi mata kama ga auratayya soyayya zuri'a kai har ma da tarbiyya fatanmu shine mu gudu tare kuma mu tsira tare Suna sunana rukayya adamu ni ce wacce zan ja ragamar shirin a yau a yau shirin namu zai duba ne akan bukatun ma'aurata da masoya a lokutan sallah a tare da ni domin tattauna wannan maudu'in ina tare da malam mubarak umar malam mubarak umar magidanci ne kuma ma'aikaci ne wanda ya saba sharhi akan al'amuran yau da kullum malam mubarak barka da shigowa shirin har ila yau ina tare da hajiya maimuna hajiya maimuna um, ma'aikaciya ce kuma wacce ta saba sharhi akan al'amura da suka shafi mata hajiya maimuna barka da shigowa yawa barka dai hajiya rukayya to um, kamar da na faɗa yau shirin namu zai sauna ne akan bukatun ma'aurata da masoya a lokacin sallah malam mubarak bari in fara da kai shin sau da yawa zaka ga ana ganin ku maza idan lokacin sallah ya zo kuna yawan matse bakin aljihunku wurin bukatun da hidimomin mata haka ko me za ka iya faɗa mana shin me yake jawo haka to ba wani namiji da yake matse bakin aljihunsa to a cikin al'ummarmu ana kallon kamar ko mata sun fi maza tattali mm. amma a zahiri maza sun fi mata tattali a duk lokacin da aka ce wani sha'ani ya zo ko na sallah ko na biki ko na suna a mafi yawancin lokuta su mata wannan lokacin kawai suke kallo shi kuma namiji a matsayin shi na mai fita ya nemo ba iya wannan lokacin yake kallo ba yana kallon gobe yana kallon jibi yana kallon kudin hayar da zai biya ma nan da wata shida ko shekara daya misalin da zan baki a nan shine idan namiji yana da dubu dari biyu sai mm-hmm. sallah ta zo mm-hmm. in ya biyo mace za a iya kashe wannan dubu dari biyu. a sabgar sallah ita ba damuwar ta bane hmm. kuma gobe za ta kara tambaye shi in wannan dubu ɗari biyun ta kare to ai idan kai la'akari sai in ga kamar malam mubarak ba a biki ne wanda yake zuwa a lokaci daya kaddara kamar ana zaune haka lafiya lau ba ne ta ce maka tana bukatan ko sutura ko wasu abubuwa ba amma kasancewa lokacin sallah ne kuma lokacin hidima ne kuma abu ne wanda yake zuwa lokaci da ta tambaya bana ganin hakan kamar matsala ne a'a tambayan ba laifi ba ne mm-hmm. ai misalin da nake barawa shine ba yadda za a ce namiji yana da shi sallah ta zo yana da shi koyaya bai yi ba so a mafi yawancin lokuta su mata wannan koyayen ne baya yi musu sun fi so a yi gasa wance ta sa leshin dubu arba'in ko na hamsin ko na ɗari ni ma sai na saka shi kuma namiji a daidai wannan lokacin yana da kuɗin sai ce bari ya raba biyu rabi ko ya kasa su uku kaso ɗaya ya kashe wa iyalinsa na gida kaso ɗaya baya rasa mahaifiya ko sauran yan uwa da zai iya tallafawa kaso ɗaya kuma zai iya ajewa saboda gaba mm. ganin kamar tattali da lissafi ne yasa maza tattali ne da lissafi yasa maza suke namiji ne ni na san me nake faɗa to shike da um, bari dawo kanki uh, hajiya maimuna eh. um, kin ji abin da malam mubarak ya faɗi um, um, ana cewa ko mata ba kwa daga maza kafa kamar yadda ya faɗa ya ce maza suna tattali ne sa suke matsa hannu to ko eh. mata me yasa ba a ba ma daga maza kafa a irin wannan lokutan inda yake cewa kamar duk abin da namiji ya samu yana lissafin yadda zai kasa shi to kuma yasa ba ku daga kafa ko in yasa ba ma daga kafa to wance ba wai ba ma daga kafa bane ba wani lokaci hmm. ka zaka gani ga abin da ya kamata a yi amma ba za a yi ba kuma still ana nidin a'a yanzu kamar yadda ya faɗa kana da dan ɗari biyun ka kana lissafin a'a za ka yi wa wani za ka yi wa wani ai sai ka fara da cikin gida tukunna in ka gama da su tukunna maybe ka ce za ka yi wa waje do ko cikin gidan ma maybe ba zai isa ba da komai ba mm. still dai ya kamata wasu abubuwan da ya kamata ya kamata ka fara da gidanka tukunna ka gama before kuma inda malam bahaushe ke cewa in iya dabe ko shi ba ba aka waje ka kai of course ba za ka kai waje ba so haka ya kamata dai a yi gaskiya mm. wance wani lokaci kuma tattalin da waye din do za ka duba gaba za ka mm. duba mebi nan gaba da amma kuma ba za ka ce don nan gaba ina gani ba ina da ɗari biyu dole in makale kaza in ajiye a magana ma babu kawakali a cikin sosai nake yawa eh mana sai mm. aka samu sai a ce to ayi Allah ya kawo kuma wanda za a yi hidima na gaba sha <laughs> oh, <laughs> Allah haka ya kamata ai na Allah eh, sha Allah haka ya kamata to wannan ka ji abin da ta bayar eh, eh tambaya ta shine da biyu eh, a lokacin akwai lokacin da maza da mata a Najeriya akwai lokacin kana ganin akwai lokacin da maza da mata a Najeriya za su fahimci kansu a lokacin bukukunan sallah kuwa don na ga yanzu ka daban ra'ayin hajjiya mai wani daban akan lamarin babu wata rana da wai mata da maza wai za su fahimci juna babu ita to me yasa ka ce haka yawa ah, shi fahimtar juna hmm. yadda nake kallon shi abu biyu ne akwai suke ganin musamman mata su suna ganin ka yi tunani irin nasu ko hmm. ka yi abin da suke so hmm. Shi ne fahimta ni kuma sai nake ganin kuma na san ina magana da yawon maza da yawan maza haka suke gani a'a fahimta shine ni in san kaina ke ma ki san kanki mm. in san cewa eh ni da ke ba irin ni ba irin ki bane mm. ke ma ba iri na ba ce mm-hmm. to wannan shine fahimta yanzu kin ga kamar yadda ta faɗa kamar yadda kika faɗa mm-hmm. tattali ba rashin tawakkali ba tawakkali ba ne hmm. akwai dalilin da Allah ya sa ya bambanta mu mu ɗan adam hmm. ya bambanta mu da dabbobi oh, ya ba mu hankali mm-hmm. da ya ba mu hankalin ma kuma aya ta farko da aka fara saukawa alkur'ani cewa aka yi karatu hmm. shi kansa yan halatta da ya fi kowa ce masa aka yi ya yi karatu abu na farko ba ce masa kira mutane ga musulunci ba Allah ya ba mu kwakwalwa ne saboda mu yi karatu mu fahimci rayuwa karatun nan kuma yanzu mm. ba sai mutum ya je makaranta ba a unguwarku mm-hmm. a makocinku a cikin abokanku za ka iya ɗaukar darasi na rayuwa mm. ki kalli ko ki yanzu in kika koma gida ki kalli a cikin ƙawayenki da mai yin tattali mm-hmm. da wacce ba ta tattali idan wani abu ya zo wani misali hali na rashin lafiya ko hali na rayuwa mm-hmm. yaya suke kasancewa ki kula sosai wanda yake yin tattali ko da abin ya zo ko da ya fi karfinsa bai cika ɗaga masa hankali akan mutumin da baya tattali ba to ai ba wai cewa kai malam mubarak tattali abu ne da ya zama dole a rayuwa tattali tabbas abu ne wanda yake da kyau fara tara mhm. kuɗin da zai biya haya na shekara na shekara da garan da ya biya yake yin asusu akwai wanda yake fara tara kudin makarantar yara daga san bibiya na wannan tab yake fara ajewa yake fara ajewa mm-hmm. ita mace za ta gaya maka Allah zai kawo ya dama Allah ne ke kawowa amma ba wanda Allah ya taɓa saukowa da ƙasa mm. ya miƙa masa kuɗi ko ya miƙa masa abinci mm. sai ya tashi nema kuma dukkan mun san halin da ake ciki na tattalin arziki mm. yau akwai ne abu babu so duk mutumin da ba zai yi hangen gobe ba mm. zai biyo wa mace a kashe a kashe wani lokaci ban tare numfashin kaba malam mubarak wani lokaci matan ba wai ba ma son mu fahimce ku bane ko kuma ba ma san wani bane wani namiji zaka gani kana tare da shi baka san samun shi ba baka san rashin sa ba so ta za yi mata su daga namiji kafa bayan ba a san samun shi ba ba a san rashin shi ba ajiya mana me zake ce game da wannan rashin sanin samun maza da aka san haka sai gara kamar yanzu kana tare da mutum kana zaune da mutum mijinka ne ka san in ya zo yana da shi ka san zai wadatar da kai da komai zai maka duk mm. abin da ya kamata a in ba shi da shi to kai ma ka san dole zaka daga kafa kamar wanda sallah ne in yazo yana dinka miki abu kaza babba su wani sallah yazo kika ga ya baki wani abin da bai saba baki ba kin san ya saba miki so dole zaki daga mishi kafa amma mm. wasu mazan baka san samun su ba baka san rashin su ba wasu kuma in the sense of sai ka gan su cikin gida kai ba sa yi sai ka ga su waje su an kai ruwa ana yabon su a waje ma mm. sai ka yi shi kuma ma ki wallahi ba ta ma ki ka fada ma zai ce ka wallahi to ai ba za ma ka fita ma kai magana ka ce a'a ni kaza ba mm. so ka isa ba so ka so kin gani but maza ya kamata in in har kana samu mm. Matan ka ta san kana samu so ran da baka da shi ta san baka da shi so in so many ways da abubuwan da ya kamata za ta daga maka kafa idan ka saba mata but baka mata kana da shi bata sani ba sani baka da shi baka da shi so kawai wanda ba kana da shi babu ne baka da shi baka da shi ma babu sai babu ba ka sani ba so gaskiya in da sanin maza yanzu kawai dabi'un mm. su ne kawai irin abubuwan da suka saba yi daga zana yanzu ma da shi aka samu a nan Najeriya muna da matsalar tattalin arziki kowa sai ya fake da eh, babu babu babu sosai babu babu alhali wani ma ana samun shi ma ya fi da amma kawai da shi ana wani yanayi kuma sai ka ga a haka da yake mata mu muna da tausayi a haka din kuma sai ka tausaya mutum a Allah mm. ko yana da shi ko ba kawai a ba shi da shi din ne bai ba kowa ya yi hakuri mm. ba yi masu kallon mu da fatan kuna jin daɗin <laughs> tattaunawa da muke yi da malam mubarak da kuma hajiya maimuna za mu tafi hutun takaitaccen lokaci kana idan muka dawo shirin namu zai ɗora ku dakace mu jama'a masu kallon mu barkanmu da sake dawowa zagaye na biyu a cikin shirin mu na mata a dangare kafin mu tafi wacin takaitaccen lokaci muna tattaunawa akan bani-bani da maza mata ke yi gurin maza wannan ne zai kai mu ga tambaya tambayar mu ta gaba malam mubarak zan dawo gare ka hmm. so da yawa mata kukan yi ƙorafi cewa suna yin suna yawan tambaye tambaye ko in ce bani bani daga gare ku shin kana ganin kamar ya kamata a ce mace ta san albashin mijinta kamar nawa yake karba a wata in alal misali shi mai karba a wata ne ko kuma in kamar misali da shi dan kwangira ne lokaci zuwa lokaci in ya samu aiki shin ya kamata ya sanar da ita cewa kaza nake samu lokaci kaza saboda a samu fahimta da kuma kawar cewa matsala gurin yawan faɗin bukatunta ko kuma yawan tambayan ka abubuwa haka na kana gani ya dace namiji ya faɗa wa matarsa albashinsa ya danganta ya danganta eh babu wani sharaɗi na dole na'am fahimta ce za ta saka haka idan namiji ya fahimci matarsa yar a kashe a kashe ce ba tattali ba sirri mm. bayan da za a ya gaya mata samunta kin san akwai mata 'yan fata mm. mijinta albashinsa dubu ɗari shida ne misali mm. in ya ɗauki albashi duk dangin da sai sun sani duk kawayen da sai sun sani so a wani dalili zai gaya mata albashin shi ko in ya samu promotion akwai fa irin zaman da ake kaiwa ko ya faɗa ma wata rana sai ta sani hmm, in zama ya daɗi in zama yes shi ah, mafi yawancin mata yawanci ban ce duka ba mafi yawanci ko wani bangare dai hmm. ba sa bin hanyoyi ma da za su samu abubuwa a wurin oh, har akwai hanyoyi mana akwai abin da ita kanta ta san ba haƙƙinta ba da sai ta sani iyayenta ma sun sani al'ummar gari ma sun sani hmm. amma yadda ta bi hanyar da ta bi hmm. da soyayya da lallabawa da wayo hmm. za ta iya sani ta riƙe masa sirrinsa ba wani dalilin zai sa ba zai iya gaya mata komai ba amma namiji ya gano misali din baki ya ɗauki albashi dubu ɗari biyu yana faɗa sai ta gaya masa bill unnecessary mata da unnecessary spending na dubu ɗari da hamsin mu gaya junan mu gaskiya akwai matsala gashi kuma maza da yawa ban ce duka ba wallahi in akwai abin da maza da yawa suka tsana shine su ce no hmm. yana musu ciwo a rai ma'ana namiji yana jin mm. ciwo a rai ya ce no mm. mafi yawa ban ce duka ba a wanda na sani da kakana da ya rike da ni kaina da abokaina da wanda da ya suke namiji da makusanta namiji bai suka sanya ce a'a ba mm. kai tsaye dalili ne a wani yawancin lokuta yake cewa a'a shi yasa kamar a farko da na gaya miki fahimta ce magana ne sai an zama ɗaya dama hmm. ba zai yiwu ba oh, ba za a zama ɗaya ba hajji ne muna kin ji <laughs> ban tsaye numfashin ka ba hajji mai muna eh. ba ka gani kamar rashin sanin albashi da mata eh. suke yi akan nawa mijin suke ansa a wata ko hmm. kuma lokaci zuwa lokaci hmm. ya danganta ga yanayin aikinsa shi ke sa ake samun tangarɗa ko rashin fahimtar juna aure saboda kuma ake ganin kamar matan sun bukatun su ne yawa me zaki ce game da haka eh gaskiya ya kamata in har akwai fahimtar juna matan ka ta san salary dinka so da ta san me budget din gidanka ta ce abu kaza za a yi ne abu kaza ba za a yi ba ne hmm. so a san abin da za a yi a san abin da ba za a yi ba amma wasu mazan baka san me suke karba ba baka san akwai din ba baka san kuma ba wasu mazan ma zaki ga mata ma ba su ma san ina suke aiki ba sai ba to fi sabilillahi kana zaune da miji kana mm-hmm. zaune da mijinka a miji ta ya za ka yi ka zauna da miji baka san ina yake aiki ba an yi promoting din mijin baka sani ba da yake ba lai wasu wani ba laifin matan bane ba kaman mm. promotion a office din mm. in an yi promoting din ka office din da hali ma a zuwa dan yi dina haka abun jin daɗi ne kuma mm. abun farin ciki ne an yi fa promoting dina ba dole sai ka faɗa salarin ka ba in har akwai fahimta kam za ka gaya wa mace salarin ka so da ai mata mu ma ai mutane ai ana da hankali ana da hankali eh za san ana tattali in ka kaza kake karba to ya kamata yi abun kaza ya kamata yi ai save din abun kaza ba a san abin da zai taso ba mm. to so to me dai ni dai ina gani haka ya kamata ba wai in kana karban dubu kaza ka boye kar ka zo ta ce kai na dubu kaza ai wani sai ma akwai abin da maza ba sa sani mm. wani ko baka faɗi cewa samun ka ya canza ba yanayin ka zai nuna cewa samun ya canza ana misali kana tuka motar miliyan kaza eh. ka zo ka je ka sai da ka canjo wata ita kila har yanzu tana fita unguwa tana hawa ke ke ke kana ta maza ya haka suke wace. kin dole ba sai an gaya mata bayanin ba daga nan ka san ta san cewa akwai canji sosai akwai ga dole ita ma bukatuwan ta zai karu amma idan akwai fahimtar juna ana gaya wa mata cewa um, albashi na ya karu ko kuma na samu karin girma gurin aiki ita ma za ta fahimci za ku fahimtar juna ni ana fi fahimtar juna ma da komai um, tambaye ki ta gaba ta ya ta tabbata malam mubarak ya san jiwa ne ban san jiwa ne ba na san jiwa ne wato kamar da na gaya muku ba laifi ba ne wai mace ta saurin salarin mijinta amma wace ce ita macen eh haka ne wance da mm, wannan da wannan da wannan haka ai ba ku yadda da haka ba mun da haka ai to shine muka ce in akwai fahimtar juna eh mace mace za ta san salarin ka in har akwai fahimtar juna ba wani abu bane ba to an um, bari mu je ga tambaya ta gaba mm. malam uh, mubarak me yasa zaka ga yawancin maza ba su da lokacin zama da iyalansu most especially um, in ma aka la'akari da lokacin sallah haka sai ka ga yawanci maza ba a ganin su wani sa'i ma ga namiji shi yana nan iyalan ne zai tura alal misali gidansu su ce su je su yi sallah shi yana da wasu uzurorukan sani ba zai je ba yanzu da wuya ka ga maza suna bukukuwan sallah tare da iyalansu me yake kawo haka da a matsayin namiji na farko ba daidai ba ne na biyu kuma hasashen ki hmm. akwai ɗan tangarɗa a ciki mafi yawa sun fi zama a gida hmm. eh. akan waɗanda ba sa zama a gida ki fita waje aka ce lokacin sallah ne mm. ki fita waje za ki ga zirga-zirgar mutane ya ragu ko gurin shan shayi kika je mm. ko restaurant ko joint mm. za ki ga ba mutane a gurin sun ragu shin mutanen nan sama suka hau ko ina suna gidajensu mafi yawa inda a wannan ne mafi yawa suna gida dalilin da yake sa maza suke kin zama a gidansu a lokacin nishadi mm. ba zai wuce biyu ko uku ba wani ɗan iska ne mm. baya son haka yake baya son zama da iyali mm. ko kuma baya samun nutsuwa da kwanciyar hankali in yana gida ko kuma yana da wani abu mai mahimmanci da yake so ya je mm. waje akwai wanda ko a lokacin hutu shi ba shi da hutu yanayin aikinsa ya ba shi hutu misali a ce mijinki pilot ne yana yana yana zirga zirga ko ma'aikatan tsaro ko ma'aikacin tsaro mm. ya iya yadda yake so ki ganshi a gida ba wani kuma haka kawai ba wani dalili kawai zama gidan ne zauna a gida ba gara ji kama tasha kawai a waje a gama a zauna a waje ajiya mai muna eh, me zaki ya cewa eh, ga maza a matsayin ki na mace eh. me maza me namiji ya kamata yi wa matarsa wata kike ganin zai faranta mata rai ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba <laughs> abubuwa ne kamata maza su sani su faranta wa sanin zara su da ya kake yi gaskiya wance gaskiya ba abinda mace take so a rayuwa kamar time na'am lokaci lokaci namiji ba ta lokaci sosai namiji ka ba lokaci lokacin da take da damuwa ka nuna kai ma ka damu da damuwanta na'am gaskiya ina ga shine most important abu ba hmm. amma sai ki ga some of mazajen yanzu sai ki ga babu time mutum ya fita tun safe hmm. ka tashi aiki ma ba za ka ba za ka zo straight ka dawo gida ba sai ka ga an tafi joint an tafi wurin shan shayi mm. wani lokaci sai shan shayi yanzu da suka fito da shi mafi akasari yan mutanen abuja wallahi mutanen abuja mm. ko wajajen shan shayi ko ina ko ina bude su ake bude su ake so sai ki ga wani lokaci za ka so a'a ya dawo da wuri ka zo ka zauna ka yi hira da shi ga yara sun zo sun zauna waye waye da mm. sauransu ba gaskiya babu wannan lokacin gaskiya mata suna son wannan type wannan kuma time din kuma da suke so haƙinta ne ta baka me time din ka tafi aiki so ta haƙura da wannan time din da kuma so time din tashi gaskiya ya kamata maza a dinga bawa mata time matan ma ya kamata a dinga bawa maza ta wani lokaci zan ce ta problem in ta fannin mata ne ko sun zo gidan na maybe zaka ga mace she is busy da yaranta da abubuwa mm. so in namiji yana in namiji yana gida a bashi lokacin shi mm. so namiji kuma kai kuma in ka tashi aiki nan ka tabbatar ka zo gida ko yaya ne ko ba za ka zo ka zo na ba magana akan lokacin da kika zo ta bangaren mata eh. kuma kika ce yara suna dauke hankalin mata eh, mm-hmm. ba sa kulawa da mazajen eh. to an yaran ma yaran ina ganin kamar yaran yaran ku ne dukan ku biyu eh. to ya ya kamata mace ta raba lokacin ta tsakanin na yara da namiji idan yana gida ka kin san wani wasu mazan gaskiya ba su cika son hayaniyan yara ba to eh wasu mazan zaki ga yaro yana fara kuka mm. a hayaniya zaka ji a tafi anan kaza kin ga dama mun sani yara yara sai da mata mata maza ba za su iya handling din mata ba so mm. akwai time din yara ka je ka ba su time din su kuma ka san still akwai time din namiji shi ma so shi ma in ya zo gida ka gama da yara sun kwanta an yi bacci an yi abin da ya kamata namiji ma ka san da time din shi so shi ma ka san da lokacin shi da komai so kuma gaskiya a rage fita-fitan dare da ake zuwa mm, da shi a je a gama ce ce mm. duka waje a bar mace tana zaune wani lokaci mm. har ka kwanta ka yi bacci duk namiji bai dawo ba shi ma gaskiya ba daidai ba ne um, mana mubarak akan batun yaran na har yanzu zan tambaye ka ina yawan gani mutane suna rubutowa a shafukan da zumunta akan ana samun matsala da maza akan abin da ya shafi yara wani zaka ga namiji eh kamar yadda hajja mimuna ta ce yawanci yara sai da mata saboda sun fi zama da su sun fi haƙuri da su sun fi shakuwa da su to amma zaka ga wani namijin kwata-kwata shi tsakanin shi da yaro da zaran an haife shi zaka ga in ya mai hudu ba wani yaro ma zaka wani dan mutum ne zaki ga zai iya mayin wata biyu mai ba taba ɗaukan yaron ya sanya yake ba wani ma za ga da zarar matarsa ta haihu za ga ma ya tattara kayan shi ya bar wuraren mm. menene kake gani yake jawo haka wasu maza ba sa son mu'amala da yara wani sa'i ma za ga mace ta haihu ma zai ma fara tunanin kawo wata saboda yana ganin hankalinta ya ya rabu kuma na ga dukkan maza da matan da muna bukatar ya'ya ya kake ganin me za ka iya cewa game da wannan to gaskiya akwai karancin ilimi na zamantakewar rayuwa yadda su uh, wasu mazan suke da shi remember a duk wannan fa a cikin mutum goma ne zaki samu mutum biyu masu irin wannan halin masu irin wannan halin abin da ya sa maza ba sa gaskiya yawanci in ka ji maza goma masu son yara gaskiya ba za ka wuce can guda uku a cikin sa yawa to kaga mafai duk za ka ji kai ba za ka na yara mun au aiki mun gaji mun gaji su tafi su je su kwanta tabbas haka eh, sosai ma ba ba wannan bangare ne nake magana akai ba tukun zan zo nan mm. zan zo nan duk uba duk uba ya san cewa ɗansa ɗansa ne hmm. kuma ba mamaki duk wannan wahalar da yake fita waje yi ya sha rana hmm. shi ya haƙura da yau ɗinsa hmm. ya haƙura da gobansa kai so yake gina goban ɗansa so suka fi yawa shi ne magana da nake duk wannan wahalar da suke yi na ko banzatar da yara na mm. yara a cikin al'ummar mu su suka fi karanci inda su suka fi yawa da ba za mu zauna a wannan studiyon mu yi wannan shirin ba da wa'annan da wa'annan yaran da aka banzatar mm. da sun tashi babu tarbiyya mm. da sun tashi ba tsawatarwa da sun tashi babu soyayya so reality is showing the opposite na yanda muke kallon abin me yasa ni dole ne mu yadda cewa abin da yake unusual abin da ba a saba gani bai saba da hankali hmm. za su ga an fi yawancin lokuta ya fi ɗaukar hankali hmm, a kan abin da ya zama jiki yau za a ci ta sakin aure da sakin aure eh. da wanda suke zama a gidan aure da wanda aka saka wani suka fi yawa wanda suke gidan aure Wanda eh. su suka fi yawa hmm. amma saboda wancan wani unusual abu ne eh, ya dan saba shi yasa za a fi maganarsa hmm. to wannan kenan a bangaren ah, uba ya dawo yara ah, su dame shi ai mayan ne hmm. akwai lokacin da ina da mota lokacin da bayan da damuwa nakan kunna kiɗa dan kusa waka ina nishadi wani lokacin zaka tashi daga aiki hmm. cajin kanka hmm. mantawa kai akwai rediyo a cikin motar Allah Allah kake ka zo gida Allah Allah kake ka zo gida hmm. ka canja kaya ka dan samu ka kwanta ka dan huta ka sauka na so na idan na fahimce ka malam mubarak ah, kana nuna cewa yanayin yadda uba ke nuna kulawa ga yaro da yadda uwa ke nuna kulawa ga yaro yawo shi ne su suka bambanta kuma kowa ya damu da yaron kowa da amma amma yanayin nunawa wasu kallon da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da hajiya maimuna da kuma malam mubarak za mu tafi mutum ɗan takaitaccen lokaci kana idan muka dawo shirin zai ɗora ku dakace mu. jama'a barkanmu da sake dawowa um, zagaye na uku a cikin shirinmu na mata a dangare shirin da ke zuwa muku daga tashar mu ta kaftan tv hausa um, jama'a barkanmu da dawowa mm. uh, malam mubarak uh, bari maka bari mu dawo akan asalin maudu'in mu wato akan layya naman layya mm. shin a uh, ganinka musulunci ya riga da ya faɗi yadda kamata a raba naman layya bayan an yanka ta wala Allah rago ne saniya ne ko rakumi mutum ya yi layya da shi to shin kana gani um, aikin nama kacokan ko rabon naman uh, ya tattaru ne ya kasance a hannun maza koko har mata ma ana iya ba su dama su yi ɗan hidimomin su cikin rabon naman layya to shi ma dai wannan kusan yana da alaka duk maganganun da muka tattauna duk fahimta ne yake sa namiji ya zo na da mace ce ya kike ganin ya kamata a raba raman nan idan namiji ya san matarsa ba ta da san kanta ko fifita 'yan uwanta akan 'yan uwansa da sauransu hmm. ba ba zai ba zai wani hana ba amma ba namijin da zai fahimci cewa kin fifita bangaren ki mm. da bangaren sa haka aka yi billin ɗinki yadda a zo ya baki ragamar rabon nama duk abin da kika gani mm. yadda ci suke sa a yi akwai namijin da za a gama har a gama a wannan layin na san namijin da shi har a gama naman ma ba zai gani ba hmm, ya bar wa ya saka saboda ya yadda za ta yi kamar shi ne na'am so yadda ne ke kawo haka yadda ne akwai namijin da in yi su in wani na dangi da yawa ba zai taɓa yadda naman ya kauce daga idonsa ba hmm. komai yana da alaka da yadda komai yana da alaka da yadda hmm. wala bakin ni da yawan mahata ake aikin naman na misali nake gaya miki nisa hmm. yadda yadda ba na jin komai saboda kayan yadda cewa za su yadda ya kamata amma in mace ce ta samu wannan damar mm. sai dai ka zo garari mu gaya junan mu gaskiya haka ne haka ne um, <laughs> to hajiya ne mun kin ji abin da malamu ba ya ke faɗa eh, eh. Uh, me ya kamata mata su yi a lokacin rabon nama da kuma karban baki bangaren um, karban bakin na busan ki yi magana akan shi mm. karban bakin wanda suke zuwa cikin gida lokacin sallah haka mm. saboda lokacin ne wanda ake samun ziyara ana zuwa ziyara ɗan eh. uwa da danginki da kawayenki da ma abokan shi ya kamata mata su karbi baki za ki ga wani sa'i wani gidan idan ka je yaro ma idan ya je hmm. gobe aka ce mai da gidan zai ce bai zai da ba sosai sosai ya kamata dai mutum da in ya je ka dai sallah ne hidiman sallah ne ka zama mai fara'a ka zama hmm. mai son mutane abin da ya kamata naman nan dai ko an ba wa mutane ko ba ba mutane ba ya kare a dan eh, ranar sallah dama yanda muka san al'adu masu gashi suna gashi masu suya na suya za ku dan saye lemu za ku yi cincin za ku yi wannan za ku yi wancan so mm. ya kamata in mutane sun zo ya kamata kowa dan kasa misha kuma sakin sakin fuska na iya cewa shine babba mm. ba wai mutum ya zo sosai ya ci to sosai ma mm. sosai ma ya kamata mutum ya zo gidanka sakin fuska nan da abin da ya kamata dai na al'adarmu da muka saba da iyayenmu suka saba za ki ga wasu ma iyayenmu na dama ko ma baka zo baka zo ka zumunci ka zo gidan ba ka zo gidan mutum ba za ka gani za a kulla a kulla a kulla soyayyen nan abin da ya kamata duk a kai maka so ya kamata in mutane sun zo wajen ka da sallah dai ka dai abin da ya kamata ba wai a mutum ya zo a kai ka gaji ka yi waye ba duk wannan bai kamata ba mm. amma dai mutane su rage zuwa kuma gidan mutane ba gaira ba dalili to kamar ya ba gaira ba dalili tambayar ki ta gaba a a ita ce tambayar ka ta gaba iyalin ya kamata mata da yara su ne saboda eh, lokacin sallah eh. musamman ku maza ku kuke bada umarnin a a zo a tambaye ku za mu je kaza za mu je kaza mm. ku kiyaye ikon cewa a ah, ku je kaza kar a je kaza a je eh. kaza kar a je kaza za eh, idan akwai yan uwa na kusa mm. a je a ziyarci yan uwa mm. na kusa daga nan kuma ga guraren to ina ne ka ce babu gaira ba dalili da bai kamata mutane su je ba a ji mutum sarki a baki a gara dai ka yi magana da mutane su san ina ne ya kamata su je ina ne kuma bai kamata su je ba akwai irin ziyara da nake nufi shine akwai irin gurare da mutum yake zuwa shi kansa inda ya je ya san wanda ya je gurin su zai dora musu nauyi ne na ba gaira ba dalili so irin wannan abin da ke nufi ya shi yasa ko addini ma yace kafin ka je gurin yawa ka sanar da shi to wani ba zai sanar ba wani ba zai sanar ba kawai tsirin tsirin haka ne sai dai a ganshi eh, in kuma aka dan samu matsala kuma ya zama wani shi da wanda zan tambaye ka tambayar mu ta gaba shin me kake gani yake sa zumunci yanzu sada zumunci yanzu yake ƙara yin karanci a tsakanin al'umma talauci na'am babu babu ga wanda za a je gurin shi ko ga wanda zai je gurin duka bangaren da rashin abin hannu mm. da duka bangaren da shi wanda za a je gurin shi da shi wanda zai je mm. ɗazu na gaya miki rayuwa ta canja yadda kika kalle ta mm. rayuwa ta canja ba irin ta da ba ce Eh, ba irin ta da bace mm. ma'ana daga abu daga abuja zuwa kano kudin mota yanzu ya mm. kai dubu goma sha biyar mm, mafi karancin albashi har yawa kasan nan dubu talatin ne wannan fa yana gaya miki fa rabin albashin wani ma'aikacin shine kudin motar zuwa da dawowa zuwa da dawowa kawai to taya mutumin da yake daukar dubu talatin yana da yan uwa a kano yana gashi yana so ya je hmm. duk da dai mafi yawan akwai masu daukar talatin din hatta abuja ga kilimas nan hmm. masu goge-goge ga masu gadi nan hmm. wasu a kanan suke suna so su su ga yan uwansu da yawa a sallar nan hidiman kasa amma ba za su amma ba za su iya zuwa ba saboda mutum zai auna ne ya ga dubu sha biyar to wannan fahimtar karanci ne hmm. bari ma baki misali da masu ɗaukan mazan kuɗin hmm. yanzu akwai wanda in zai je kano nan da zai sha zuwa da dawowa daga abuja daga abuja ya je diye wannan hmm. akalla akalla mafi karanci shine dubu ɗari tafiya dawowa wani a shekara biyu baya ba shekara biyu baya dubu talatin ta ishe shi kaga ya ninka kansa kuma sama sama da ya ninka kan jawan sama da sau uku to sai ya zauna sai lissa wannan fa iya kuɗin mai kenan ba hmm. sai ya zauna sai lisa fito ina da inna kaza ina da yaya kaza ina da kaza ina da kaza da in kashe dubu ɗarin nan a mai kawai hmm. bari in tura musu su ɗan yi wasu hidima da shi wasu hidima da shi lissafi ne hmm. dan adam yana son zumunci ba dan adam ne ba son zumunci ba yanayi ne yake sa mutum ɗin ya zumunci na malam bayan muna godiya hajjare muna banda abin da ya shafi kuɗi da kike gani yasa don mu mata yawanci an fi sanin mu da zumunci sosai saboda cewa ake yi idan ma kana son kaga zumunci to ya zama kana da yaya mata sosai a banda bangaren kuɗi me hmm. yake sa zumunci yanzu yake kara karanci a tsakanin Ale Uma. to wallahi ni na rasa ma me ake cewa ko rashin ko rashin me ake cewa lokaci ne ni yanzu kai kai ma zaka ga lokacin ma da kake da shi kai ma wani lokacin bai ishe ka ba zaka gani eh amma dai gaskiya still haka din kuma ba excuse bane ba mm, ya kamata dai zumuncin nan dai ko yaya ne dai a rike zumunci a yi zumunci da kuma ma yanzu al'umma yanzu akwai wasu wanda ake ganin yan uwa ne ya'yan mata suke ko ya'yan maza amma ba su taba ganin juna ba sosai ma suna nan ma da yawa mm. sosai wani za'i ma sai ka haɗu da dan uwanka sai ku faɗa da shi ma baka san cewa baka ma san dan uwan naka ba haka zumunci yanzu kuma gaskiya yanzu zumuncin yanzu ba wai sai ka tashi ka je wajen mutum ba nan ma ya wadatar mm. nan kamar ni yanzu yanda na sawa kaina mm. kowane ranar juma'a zan dauki wayana zan kira kannan kannan mama na zan kira yayyanta zan kira duk wanda ya sawaka ni har hatta kannena na wanda suke gidajensu da wayanda ba sa gidajensu na sawa kaina kowane juma'a da yamma ina zauna sai na dauki waya na gida Allah yin wannan abu ne mai kyau sosai bidiyo call ma yanzu ka rinka yi da mutane sosai ma mm. wani lokaci za a yi har ka ga sai ka tashi ka je ba ba sai ka je ba za ka yi video call za ka ga yaro za ka yi amma sai ka ga kana hada uwa daya uwa daya uba daya da mutum sai ka ga kun yi shekaru kun yi ba ma ba ma batun ma haduwa ba mm. batun ma waya sai ka ga kun yi satuttuka watanni wasu watanni ma sai ka ga ba a yi magana ba gaskiya ba daidai ba ne mm. zumunci ya kamata duk da rayuwa yadda ya zama da kuma yanzu mm. gaskiya ya kamata mu rike zumunci sosai wayan nan ma yanzu alhamdulillah waya ma ya ishe mu gaskiya da zumunci yanzu in mm. har mutum yana so ya zumunci ba wai sai ka tashi ka je ko ka tashi ka yi wannan ka yi wancan ba waya ma alhamdulillah na masha Allah sannan akwai wani abin da ma nake dubawa wanda yake kara hana zumuncin kake eh. kamar idan aka ce a ah, a gidanku alal misali akwai wani wanda Allah ya wadata shi eh. yake da hali eh. sai ki ga um, gaba daya zumuncin ko ya karkata gare shi ko kuma ma an mm. daina zuwa gare shi alal misali idan dan uwanka na dan uwanka na da hali idan kai yake zuwa wurin shi gani yake kaman kaman don abun hannu abun hannu shi kake zuwa wurin shi eh, to ka gani yau idan ka je akwai wanda gobe idan ka je gobe za ka kara zuwa ba akwai wani wanda muke magana da shi kwanakin baya yake faɗi mai yake ce min yana da wa amma shine dan auta gidansu duk lokacin da ya dauki waya ya kira shi in sun gama sai ce mai ya turo masa namban bankin sa eh. sai ce shi fa ba don kuɗi yake kiran shi ba yace min dalilin haka sai sa ya daina kiran shi so wasu mutanen suna zuwa wurin ba murin masu hali ba wai don wannan ba wasu don zumunci ne wani zaka ga talaka bashi da komai dan uwanka ne zaka ga daga ƙauyen nan za su taso su zo zaka ga ba don wai ka ba su wani abu ba zaka ga kuma koya ne mutum zai tashi daga gida bashi da shi bashi da shi ba zaka gani dan dadda wannan dan kuɓe irin ba dai sai irin wani major babban abu ba so mm. zumuncin nan kuma ba wai sai da kuɗi za ka yi zumunci ba sosai ba sai da kuɗi za ka yi zumunci ba gaskiya ya kamata dai a riƙe zumunci sosai wance a rike zumunci sosai sosai shine babba hmm. za ka gama kamar yanzu magidanci ne ko kuma matan gida ne da kuma ko iyayenmu ma sai ka ga iyayenmu muna da iyaye mata muna da iyaye maza sai ka ga sai wasu sai ki sati sati biyu ba kira iyaye ba um, shi ma wannan amma kuma za kuna kiran saurayin ka sosai kiran sosai ma za a kira sosai an shiga layin neman musifa ko sosai wallahi sosai ma gaskiya wannan babban abu ne saboda eh. akwai mutane da yawa ki ga za su iya sati ba su kira iyayen su wallahi amma budur lokacin yau in baka kira ta a waya ba sai kun samu matsala da sosai ma sai kuma za ka iya yi wa budurwanka abun dubu kaza amma iyayenka da yan uwanka ba za ka iya musu ba kin ga shi ma duk wani fitina ne duk wani ba sosai ma wance sosai ma kuma gaskiya maza a gyara zumunci maza an fi samun karancin zumunci sosai ta wurin eh, maza eh, sosai ta wurin maza mata koya ne muna da kokarin zumunci but maza gaskiya kamata a kara zumunci ga yanzu wani namiji ko yan uwanki ma baya so ba gani ko yan uwan shi ma wasu sun zo zaki ga ana hali hali bare kuma naki ya gane bare kuma naki su zo malam mubarak hajjami mai ta ce kuma za an fi samun matsala wurin zumuncin ku wani kira za ka yi maza eh, Eh, ya danganta da ya danganta na yadda da haka ne saboda ya danganta da activities din mata da maza eh, kin ga ya dan eh, bambanta ma'ana mun sani mata sun dan fi maza samun free time mm. saboda shi nauye-nauyen da yake kansa na nema da waye da sauransu mm. ko iyayenmu suna cewa dama shi namiji dan waje ne lokacin da ka haife shi ka san dama ka haifa wa duniya yawa <laughs> to amma hakan ba zai hana ba mm. ko yan wayan nan ni yadda nake gani kawai yanzu a wannan zamanin kawai inda mutum sai dai kawai mutum baya so yi magana da kai ne sai dai mutum baya mutum kawai dama baya son yi mu'amala da kai ne saboda wani dalili nasa na sana na daban eh, amma ga hanyoyi nan facebook ne twitter ne whatsapp ne gashi nan ko abokan na makaranta mm. ko kana so ko ba ka so sai ka gansu sosai ma za ka gansu wance za ka gansu so sai dai kawai in mutum bai so yin zumunci ko eh. kiran a gaisa da wa da sauran eh. ga so many alternatives na against irin zumuncin da iyayenmu suka yi na kafin na tafiya a kafa. Ba za ma ka taba ba za ma ka da zumunci ma da da ne kuma za mu zuwa da ba za ka hada ba. Tafiyar kilomita arba'in a kafa. Su je su gaishe da yan uwa da sauransu. Kuma yanzu ma problem ɗinmu na zumunci yanzu sai ka gani muna sa son zuciya cikin yin zumunci sai ka ga kamar ku sisters ne kuna hada uwa ɗaya uba ɗaya da mutum ba sai ka ga when it comes to kai yaranka ne kai yaranka yaranka ne yaran sister ka ko brother ka kuma nasu ne sosai ma eh. sosai ma shine yake shine wani lokaci in kin ga problems haka a family sai ka ga sai ki gani kuma wasu yara yanzu da ba sa son yin zumunci kaman da aunties da uncles sai ka ga mm. duk irin problems ɗin ne wani lokaci in yaro yayi abu sai ku zauna cikin family ayi magana yaro yayi wani yayi kaza wani ne yi kaza but kai in ya naka ne yayi mm. ba za ka so ma wasu ma su san habari har su ji ko wani abu mm. kai kuma kai ma abin da ya kamata kai as uwa mm. as uwa ko as anti ko wani ya kamata in har haka din ya faru sai ka kira wani ya kaza yayi kaza kaza kaza nan kai wani lokaci ba kowane magana ne a rayuwa za ka ji shi ta zama gaskiya ba me yasa abu kaza kaza su yaro zai zauna ya maka magana amma wani lokaci yawan wannan din yaro a'a eh, wane yi kaza wane yi kaza shi ma ba kyau ya kamata mu shi ma ina gani gyara na dauki wannan magana eh, ya kamata mu mu gyara mu gyara gurin tarbiyya gurin zumunci dan wanka wankan wanka duka zumunci sosai duk naka ne an ce duk naka ne um, malam barak muna godiya mm. da da hajjiya maimuna to masu kallon mu a duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na yau um, da fatan kun ilmantu kuma kun fa'idantu da tattaunawa da muka yi akan bukukuwan sallah da da yadda ya kamata a gudanar da shi a al'adance ko in ce a hausance kuma dai a arewa gaba daya a madadin sashen hausa na kaftan tv ni rukayya adamu nake cewa mu haɗu da ku a wani shiri na gaba